idan za a je jihadi mai ake ɗauka wuka da takobi da mashi da dawakai da sauransu a tafi bayan shifa sai aka zo ana mene sai aka zo aka yi jirgin sama aka zo aka yi bindiga aka zo aka yi bom aka zo aka yi kaza abubuwa da yawa ana yaƙi da su so to wannan zamanin ku duba ga waɗancan abubuwan amma yanzu ba ma da su ake yaƙin ba da midiya ake yaƙin so wancan zamanin an yi da takobi aka zo ana yi da jirgin sama da bindigogi da bambamai yanzu a wannan zamanin ga bambaman suna gefe amma da tv da rediyo da su ake yaƙi sai wata ƙasa misali ta fito ba tare da an faɗi sunan ƙasan ba ta ta ce ai muna da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ta yi design ɗin graphic ta fito da shi a media ta ba duniya gaba ɗaya tsoro sai kowa ya dinga jin tsoron ta yana tunanin cewa yau aka taɓa wani ƙasan za ta kashe duniya ma baki da kuma wallahi ƙarya ne ta yaki kowa ya zo wani misali da an ka bashi yana tunanin cewa duk da kake ma a duniya akwai wata ƙasa da take ganin duk abin da kake yi gariya ne tana da a akwai suraye misalin ana bibiya za a iya ganin wani abu amma misali a ce duk da kake ba wanda yake iya ganin mutum a duk da yake sai Allah subhanahu wataala so duk wannan abubuwa ne yaƙi ne da ake amfani da media ake yi domin a isar da wani sako da ake so a isar da shi so dole kai ma idan ka ya bude ka san me yake faruwa a wannan daga cikin abubuwa masu muhimmanci shine ziyarar ta'fir kowa a cikin mu ya kamata ka yi kokari ya zama to ka zama additional number ne kawai a cikin duniya ya zama to a duniya akwai mutum eh, biliyan kaza kai plus one kai kawai amfani ka kenan a duniya no ya kamata ya zama to kana da wani value akwai ta kima da za ka yi kara a cikin duniya shi sa suke cewa idan baka ƙara wani abu duniya ba to kai ƙari ne akanta kawai ka cika space ne so dole ya zamanto kullum tunaninka me zan kawo ƙari sabo a cikin duniyar nan wani ci gaba zan kawo a cikin al'umma na to ka bar al'umma ma a cikin gidanku wani additional value ne wani value ne wani kima ne sabo za kawo a cikin gidanku me baya a gidanku mai kyau wanda kaga ana yi a waje da za ka kwaikwayo shi ka kawo ya zama to ka ƙara wani abu gidanku a makarantanku a ajinku me ka gani a wata makaranta ana yi abu mai kyau a ajinsu ana yi misali ya za ka kawo cikin ajinku ka ba da shawara wata makaranta ne kaga ta yi fice a wani bangare ka zo ka samu principal ka ce mishi gashi na ana abu kaza kaza kuma idan muka yi shi ma zai mana amfani to kullum ka yi kokari a cikin al'umma ya zama to kana tasiri kana da wani abu da kake karawa a cikin al'umma kai ka zama ƙari iya su ba amma waɗansu sun iya kuma sun karanta za ga suna yi kuma za ka koya a wajensu daga shi waɗansu sifofin ya kamata ya zamanto mutum yana da shirin ma yana da kabiliya domin ya koyi wannan abin za ga wani lokaci mutum misali akwai abin da duk da kai kokari ka koya mishi duk kai kokari ka nusashe shi ka sashi a ciki zai to cewa shi ba zai koyi wannan abin ba saboda baya cikin ihtimama din shi baya ba shi muhimmanci ba ma ya san shi a cikin zuciyar shi to akalla shi ya kamata ya to daga cikin wannan sifofin ya to mutum na da ragba yana so a cikin zuciyar shi yanzu kowa a cikin ɗakin yana so misali wata rana ya so zai tsaya gaban tv ya gabatar da shiri ya gabatar da abu mai kyau ya tasiri ya so zai je gidan rediyo a gaice shi ya gabatar da wani abu to dole a samu wannan ragban a samu wannan isti'dad din a samu wannan kabiliyan dole a same shi a wajen ka idan kana so ka zamanto mai shirya shiri ko kuma mai gabatar da shiri a gidan talabijin daga ciki an ya kuna mutamakkinan mai lugha ya zamanto yaren da za ka gabatar da wannan shirin ka san shi misali za ka gabatar da hausa ne to ka iya hausa so kar ka zo kana gabatar da shi ana maka dariya ka so kai larabci ne ya kamata ka iya larabci da turanci za ka gabatar da shi ya kamata ka iya turanci amma idan ana maganan yare a irin wannan abin ka sa kuma yare ya zama to maka wani bariya ya hana kai abin da kake so ka yi yare wani abu ne na gefe ba shine ba shine asasi ba so ka sanya yare abu ne mai mahimmanci amma ka sa shi ya hana kai yin uh, achieving abin da kake so ka achieving kawai saboda misali baka kware akan yare to koya mana ai duk wanda suka yaran koya suke ko to kai ma koya me baka iya ba a cikin yaron to ya kamata ka sani kuma ka iya daga ciki ya kamata ya zamanto mutum yana da kudura domin ya dinga fahimtar mutane kuma yana fahimtar da su ba zai a ce misali ka zo ka batar da shiri ba amma baka iya isar da sako la ta kadu tubin baka iya yin bayanin da za a fahimce shi to ya sa sakon zai isa to dole ya zama to ka koyi yadda ake fahimtar sako ake kuma isar da sako saboda ka isar da sakon da kake so ka isar so yana cikin sifofin da ya kamata mutum ya zama yana su daga cikin mutum ya zama current duk abin da ke faruwa kana sani yanzu misali ka tambaye mutane me ya faru misali a shekaran jiya a kaduna misali wani zai maka bai sani ba kuma kana cikin najeriya in ka tambaye wani misali yau ɗin ka ce me ya faru jiya da dare an kashe wasu mutum biyu misali a kano a wani ƙauye a kano misali bai sani ba su wannan kuskure ya kamata duk abin da ke faruwa a inda kake ya kamata ka sani me amfanin kullum mutum ya bude gidan rediyo ya saura abin da ke faruwa me amfanin kullum mutum ya bude gidan TV ya ga me ya faru ko mutum da safe ya fito ya bude jarida ya karanta ya ga cewa me ya faru saboda misali kila kana bacci da dare, wani abu ya faru gonar ta sa a dokan ta ɓaci a daina fita sai ka fito sai harbe ka to kan kanka ma ka cuta da kanka so dole ya kamata ka zama karanta duk abin da ke faruwa a gidanku ka sani abin da ke faruwa a angonku ka sani abin da yake faruwa a jihar ka sani abin da yake faruwa a ka da makotan ka da duniya ma baki ya kamata a ce ka sani sannan ya kamata ya zamanto yana da yani kudura ya dinga imajinin wasu abubuwa saboda wani lokaci so da yawa yadda ake eh, ke kirkiran programs da mutum ne zai zauna za ga wani abu sai ka kirkiri wani abu based on wani abu da ka gani misali kamar yadda wanda ya taba wanda ya fara yin jirgi misali kila ya kalli tsuntsu ne yadda tsuntsu ke tashi misali sai ya kokarin ya create misali jirgi har ya samar da jirgi so yi ma ya zama to kana da wannan kokari na creativity din na samar da wasu abubuwa daga ciki ya kamata ya zama to kana da kudura na yadda zaka duk wani abu da ya taso maka ya faru maka misali ka sani duk lokacin da kake aiki irin na media ko kuma kake gabatar da shirye ko kake shirye shirye wani dole wani abu ya taso maka unexpected abu misali ka shi yanzu misali yanzu misali idan mun zo zamu gabatar da wannan shirin gashi an kawo projector an kawo komai da komai gaskiya amma kaga projector ai bai seti ba to sai mu ce ba za mu yi ba sai ya zama to kullun kasancewa misali wani abu zai faru maka to in ya faru maka ya kamata ka yi ya zama a cikin karatun za a dauke wuta sai mu kulle mu tafi a ya kamata ya zama to akwai backup akwai generator za a kunna a ci gaba da wannan abu to kasancewa duk lokacin da kake wani aikin wani abu zai taso maka ka rasa yadda za ka sa kanka to ka shirya kana cikin a cikin studio wani abu zai faru maka kana cikin su yanzu misali wata rana muna gaba muna yin program da ah, malam bin usman misali wannan misali ne eh, ya yi kusa da wannan muna cikin program sai ina tambaye shi can sai ya ce to kai ma barin tambaye ka ya ce kai ma barin tambaye ka to yanzu misali zan bashe tambaye ni ne ko kuma ya zai ko ce a kaka tambaye ni ana cikin program kemarori suna kallon mu kowa na dauka ya za a yi to dole zaman to kullum idan ka bude yake duk abin da ya faru maka ya kamata ka kauce mishi yanzu misali idan ya tambaye ni abin da musani ba ya zan yi yace ce kai ma barin tambaye ka sai na ce a'a malam a cikin studio mu muke tambaya ba tambaye mu cikin an a lafiya na fita bara'a ba abin da ya faru da ni amma da na bari tambayar kila tambaye ni wani abu ka san malam ya iya Hausa misali zai tambaye ka wani abu cikin Hausa ba za ka iya ba ka san za ka yi ba to amma gudun ma ka hakan ya faru to ka san cewa duk lokacin da kake irin wannan aikin akwai irin wannan abubuwan za su faru da kai to ya zamanto me plan ɗinka idan hakan ya faru ya za ka kauce musu daga ciki abu na ƙarshe da ya kamata ah, mai gabatar da shirye-shirye ko kuma mai shirye-shiri na gidan talabijin ko kuma na gidan rediyo ya zamanto cewa yana iltizami da ma'ayir na halaye na gari duk al'umma ko kuma mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam muna da halaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya mana so kakka zo kokarin kana so ka gabatar da wani sako ko ka yi tasiri a cikin mutane ya zama to kana kauce wannan sakon kamar yadda ake a social media kowa kawai sai je ya bude misali channel a YouTube ko ya bude page a Facebook kawai dinga sa wasu abubuwa da wanda suka dace da wanda ba za ba to ka sani cewa kai fa Allah subhanahu wataala ya sa ka a gidan duniya domin ka bauta mishi ne so duk abin zaka ya kamata ya zama to bauta ma Allah ne subhanahu wataala kana neman lada a wajen Allah so haka ka yi ka saba ma Allah wajen ganin cewa kana so ka isar da sako saboda mutane sanka a duniya ko saboda mutane din da suka suna ganin ka misali kana da page a'a ka sani cewa akwai addini da yake rike da kai akwai halaye na manzo Allah sallallahu alaihi da aka ce kai koyi da shi so dole komai ya kamata ya zamanto yana tafiya akan eh, wannan gaban da insha Allah ta'ala za mu magana yanzu akan matakai da ake bi domin a shirya wani program duk program da kake so ka shirya misali kana da yanzu misali ta ina zaka fara kawai zaka zo ka dauki mara ne ka ce dauko kyamara mu je mu fara program a'a akwai wasu matakai da ya kamata a bi domin a fara shirya wani shiri har a zo kan studio har yanzu za a fara a gabatar da shirin so shi Allah za mu dakata a nan sai Allah ya kai mu majalisi na gaba za mu daura assalamu alaikum wa rahmatullahi